بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله العمين الفاتح الخاتم الهادي الناصري وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Uh, alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu cikin yardan allah maɗaukacin sarki yau mun kai azumi na 24 insha Allah dama kuma ci gaba da tafsirin alkur'ani na 24 daga wannan zawiya na maulanmu shak ado musa ta gammada allahu bi rahmatihi wa ta'ala anhu sannan a cikin karatunmu muna bayani a cikin suratu ali imran yadda allah maɗaukakin sarki yake tattauna matsaloli da wasu yahudawa suka zo suke wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi tambayin cewa shin wannan addini naka wane ne shaidanka cewa allah ne turo ka allah ya ce lallai kun yi tambaya mai girma bari ku ci shaida daga bakin allah nan muka ci shaida ashe babban shaidan manzan Allah shine Allah da kansa Allah ya tabbatar mana cewa lallai shahidallahu annahu la ilaha illahu babban shaida na farko shine Allah bayan shi tukun Allah ya ce wal mala'ikatu akwai mala'iku bayan su Allah ya ce wa ulul ilmi qa'iman bil qisti akwai kuma wanda suke masana addini to Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan ne ta hanyar nuna cewa lallai saƙon nan na manzan Allah ba ta da wani lauya wanda zai kare ta wanda ya fi girman ubangiji duk yadda ka kai da zakin bakinka baka isa ka kwarza na musulunci ba haka duk yadda kai da zakin bakinka ba za ka shigo da wanda ba su Allah ya nafasa shigo musulunci ba in dai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce masa innaka la tahdi man ahbabta to kowa ashe taka a hankali ya taka a sannu Allah ka taimake mu Allah ka samu dace na'am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 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعض ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله Ubangiji madaukakin bayan ya faɗi wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai sake kafa kusa shine Allah ya ce inna dina inda Allah islam ku daina jayayya masu cewa suna da addini iri kaza masu cewa suna da hatta ulumul addiyan waya ce wai akwai ilman da ke karantar da addinoni wannan kuskure ne addini ɗaya ne a wajen Allah wannan addinin kuma shine Allah ya ce inna dina inda Allah islam addinin nan a wajen Allah abu ɗaya ne shine musulunci duk wani addini da ka ji labari babu wata addini wanda ba addinin musulunci ba a a ce maka budizanci hindiyanci calak kowane addini da aka kira wannan sunan shi wani abu ne wani kawai guruf ne na wasu mutane da suka yadda da wani aƙida amma addini a wajen Allah kwara ɗaya ne shine al-islam annabi ibrahim da mezo da musulunci huwa sammakum muslimina min qablu annabi musa da mezo musulunci annabi isa da me ya zo musulunci bambancin sunan na kiwon nan sunan na kinku ne amma duka an haɗu ne akan abu guda ɗaya shara'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan dukkanin annabawa an musu shari'a ne da abu ɗaya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya wa annabi nuhu bayan nan kowa a wannan yake amma shari'a akwai wanda ya zo da attaura akwai wanda ya zo da linjila akwai wanda ya zo da zabura akwai wanda ya zo da sufi ibrahim wa musa sannan shugabansu jagoransu annai muhammadu ya zo shi da alkur'ani wannan ga baki ɗaya in an haɗe shine zaka ji Allah ya ce wali kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja to tunda kun zo suna tambayi wa manzon Allah Allah ya ce to ku ji inna dina lallai fa addini inda Allah in dai a wajen Allah ne to al-islamu musulunci ne duk wani abin da za a faɗa a ce kaza a ce kaza wannan sunan shi wani sabon bayani in ma a ce jayayya za a yi in ma a ce kaza za a yi addini ɗaya ne inna dina inda Allahil islam addini a wajen Allah shine musulunci menene musulunci yake nufi musulunci shine miƙa wuya wa Allah cikin mutum da baɗininsa zahirinka da baɗininka ka miƙa wuya wa Allah baka da wani abu komi tsarin Allah shine abin da kake nema sannan Allah ya tsara a bauta masa bai ce ka bauta ma kanka ko ku bauta ma waninka ba wannan shine addinin musulunci to kowane annabi bai zo da abota masa ba kowane annabi ya zo ne da kiran mutane a kaɗai ta Allah wannan shine addinin musulunci to sabanin kuma shari'a wannan wani abu ne daban Allah ya ce cewa wa maktalafan ladina utul kitaba hatta ahlul kitabi yahudawa da nasara dukkaninsu ba su yi saɓani akan littafin da Allah ya ba su ba na dukkanin abin da aka zo da shi na addini illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu bagyan bainahum sai bayan da sun karba ilimin ilimin ya zo musu domin zalunci tsakaninsu <clears throat> sai suka dinga warewa suka dinga lalata sakon da Allah ya kawo musu musamman yahudawa annabi musa alaihi ya bar mutum saba'in wanda dukka wa'innan mutum saba'in ɗin su ne suke kula da haddan attaura wanda a cikinsu jagoransu shine yusha ibn nun an bar su su wa'innan mutum saba'in ɗin kowa zai kula da taura domin annabi harun alaihissalatu ya riga annabi musa rasuwa allah gafarta masa bayan ya rasu tukun annabi musa alaihissalatu ya rasu to annabi musa kuma ya basu da annabi yusha shi kuma a lokacin akwai makarantar annabi musa su mutum saba'in su aka bar su da kula da taura sabanin alkur'ani na manzan allah shi annabi ya bar ma da tan alkur'ani a rana ɗaya ma an kashe mutum saba'in din ma'adata alkur'ani banda mutum kaza mutum kaza banda istiglali da aka dinga yin musu banda khiyana banda zalunci haka da a zo a ce manzon Allah muna son ka ba mu ka su karantar da alkur'ani domin mun yi imani annabi sai ya yadda musu yahudawa su dauke su je su kashe su akan hanya wannan an yi ba ɗaya ba biyu ba amma manza Allah ya bar mahaddatan alkur'ani rututu a cikin sahabbansa amma duk da haka Allah bai ce mu al'umman mu kara alkur'ani ba sai Allah yake cewa shi ne zai kara alkur'ani la ya ate ilbatul min bayni yadayhi wala min khalfihi qur'anin nan bayan da za a yi wani abu ya zo masa na sharri ta gaba ko ta baya ma'ana ta cikin mu musulmi ko kuma ta wajen wanda ba musulmai ba duk yanda aka shirya dan a shirya wa alkur'ani makirci to sai ga babu yanda za a yi da wannan makircin domin Allah shine kaffala hifzahu bi nafsihi yayi alkawarin zai kara alkur'ani da kansa wannan alkawari ne don kiyaye risalan annabi muhammadu domin shi ne yake da suna al'aqibu domin shi ne yake da suna al domin shi ne wanda yake da suna khatamul anbiya'i domin shi ne da yake da suna khatamul mursalina idan Allah ya bar sakon manzan Allah ta lugwigwita kamar sauran sakonnin ya nuna cewa Allah zai yi uzuri wa al'ummatan da su gaba su ce to shikenan mu ba mu samu sako daga gare ka ingantacciya ba shi yasa ma muka yin addini amma sai Allah ya kiyaye sakon manzan Allah domin ya yi alkawarin wa rafa'na laka dhikrak macikan za a ce Allah za a ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan dalili yasa Allah ya kare alkur'ani da kansa manzan Allah ya bar mahaddatan alkur'ani rigigigi amma duk da wannan mahaddatan da ya bari Allah bai ce to kuma da ta kare alkur'ani ba mun ga yadda aka tara alkur'ani ɗabaka ɗabaka an tara alkur'ani a ɗabakan zamanin manzan Allah zamanin alkur'ani ana tara alkur'ani ne daga kawai manzan Allah in an mai wahayi yana da kuttabul wahayi wanda suke rubuta wahayi rubuta wahayin nan kuma ana yi ne a wajaje daban-daban waje na farko ana yi akan allan kashi allan kashi ma'ana ne irin kafada na dabbobi kafada allan kafada ake cewa allan kafada ana rubuta alkur'ani a kansu. bayan nan ana rubuta a kan fata bayan fata ana rubuta alkur'ani a jikin ganye bayan ganye na bishiya wanda shi ma na rubuta alkur'ani to ana rubuta alkur'ani a cikin irin wayannan abubuwa wanda su ne ake rubuta alkur'ani a jikinsu to har zuwa aka zo bayan babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamto zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu aka zo aka samu wani irin hadari da aka yi yaƙi yaƙin aka kashe ma alkur'ani nan ma sama da sahabi saba'in sai na umar ya zo ce ya abubakar ina da shawari shawari na ina so a hada Alƙur'ani wannan hada Alƙur'ani din a tare mahaddatan qur'ani a zo a hada Alƙur'ani ina tsoron idan aka yi ta mutuwa nan gaba a rasa wanda ya dace Alƙur'ani sai ya zama sakon manzan Allah da Allah ya ba mu babu sai na bakar ya ce kai umaru ni za ka zo min da abin da annabi bai yi ba manzan Allah bai yi ba ni ka ce na yi ya wallahi da ka gaya mun haka gwamma ka ɗaura mun dutsen uhudu a hannuna har na mutu dan zai fi min saukin ɗauka akan ɗauki abin da manzan Allah bai ba sai na bakar ya ce umar ya ce wallahi alkhairi ne wallahi alkhairi ne ya wuce tafiya bar sai na bakar sai na bakar daga baya Allah ya kimsa masa a ransa ya yadda cewa lallai wannan abin alkhairi ne ya kira sai na umar aka nemi manyan sahabban manzan Allah makaranta alkur'ani aka ɗaura musu al'amarin a hannunsu a cikinsu akwai irin su zaid suka zauna suka dinga tantancewa suka tara alkur'ani a guɗaya lokacin da aka tara alkur'ani babu baki babu digo babu wasali sannan kuma baka iya bambance huruf ha'un da ha da kha ba za ka da jim duk ba za ka bambance su ba sannan ba za ka bambance ainun da ghainun ba sannan ba za ka bambance shinun sinun shinun ba ba za ka bambance su ba ba za ka bambance sadun da badun ba ba za ka bambance zalun eh, da dalun ba ba za ka bambance ra'un da zayyun ba ba za ka bambance wa irin wa'innan huruf din ba sai ya zamto haka kawai aka rubuta alkur'ani bayan an rubuta alkur'ani kuma an rubuta shi da kira'o'i na alkur'ani wannan ya kawo aya yadda aka kawo aya haka aka dinga tattara su har sai zamanin sayyidina usman eh, eh, usman bin affan ya zamto alkur'ani yana nan a wani tsari wanda ya zamto an fara saɓani kai sai ka karanta alkur'ani da ruwaya wanne ya karanta alkur'ani da ruwaya sai aka tashi ana rikici wanne yana namu ne daidai wanne yana namu ne daidai sai na usman ya ce to ni kuma ina son na haɗa alkur'ani a ruwaya ɗaya zan haɗa alkur'ani a yanda ya zo mini mushaf na usman ma'ana mushaf na usman ba ruwaya ɗaya ne ya tattaro ba ya tattaro ruwayoyin ne amma ta wani irin uslubin gwaninta na rubutu idan an ɗauko sukan yi wani alamu wanda idan mutum ya bi zai gane dace misali aikin alkur'ani ne anan dace shi za mu yi bayaninsa amma idan mutum ya shiga ulumul qur'an yanda aka yi ta tuhinin alkur'ani zai ga irin tsarin da sayyidina usman suka bi da irin gwanintan da aka bi to haka aka bi aka rubuta alkur'ani nan din ma babu baki babu dugo babu wasali amma kuma an janye dukkanin abin da zai kawo jayayya a ciki sauran kuma takaddun aka yi kira aka kona su wannan shi ne tadwinul qur'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar alqur'ani ne kawai matuluwan ana karanta shi fi sudur a cikin zukata amma bai zama fi a cikin takardu ana rubutawa ba wanda za a ce an rubuta qur'ani jumlatan babu sai bayan manzon Allah to anan idan mutum ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar dukkanin mene bida bata ce dukkanin bata kuma tana cikin wutan jahannama wanda har ta kai ga kwanan nan a garin nan aka samu wani bawan Allah wani malami ne ake biyan sa ya zo yana samun wasu masallaci ya je yana yin tafsirin alkur'ani ko ne a garin nan sai aka tambaye shi wai menene hukuncin aje masalla in an gina sabon gida a cika karanta alkur'ani idan an yi sabon gida ya halatta a sauke alkur'ani sai ya ce wannan bid'a ne domin manzan Allah bai ce a yi ba kuma annabi bai karantar da hakan ba ma'ana idan ya ce wannan bid'a ne ya shiru ma'ana za a je wutan jahannaman an yi a dama abin fasara kenan kullu bid'atin wa kullu dalalatin finnar wanda wannan maganar abun kunya ne a irin wannan zamanin zamanin da kana magana sifikan na karyata ka kana magana majalisin kan yana karyata ka shi fa tafsirin alkur'ani yake yi annabi kuma bai ba ya kuma manta a lokacin fa tafsiri yake yi ba yana gida ba ne a cikin masallaci a'a ya zauna ne shi da wani aran ma ana karanta alkur'ani a zamanin manzan Allah dai ya faɗin aran man nan da ya zama manzan Allah baki annabi ya yi umarni sannan abu na biyu saukan qur'anin nan shi kai wancan shekaran aka baka gida a garin nan kuma ka karba gidan bid'a aka ce za a gina maka santa za a yi kaza duk aka dinga <laughs> ana murna alhamdulillah murna a ah, masha Allah masha Allah za a mun gida saboda saukan qur'ani khatmal qur'ani manzon Allah ya taba daura qur'ani karshen ramadan mun taba jin labarin cewa manzo Allah yakan bude Qur'ani a daure ran karshen eh, Ramadan a gayyaci gwamna a gayyaci wani a gayyaci wani kuma a lokacin mai girma gwamna Allah saka masa alkhairi yayi ne da niyan alkhairi amma fa inda gaskiya kake yi he ka hura speaker ka ce mai girma gwamna ka sani don annabi ba kuma ba ya zamanin manzan Allah ba ba wani malamin da ya zo karanta alkur'ani aka ɗauka babu amma an baka ka karba to ku gaya min ni yanzu ina bukatan wani je nemo dalilin da zan gaya ma wannan in ce masa ga hujjan a je gida a sauke alkur'ani ya fi hujjan a kan sauka an baka gida ya fi hujjan in ce maka to kai fa malam saukan kai aka aka dan zo aka ce an baka gida ai nan huci da hujjan idan kuma muka biyo silsilan da ake karanta kullu bidatin dalala to za mu shiga wani halin da za mu ji kunya za mu shiga tashin hankali addinin ma za mu watsar mu gudu da yawa in kaga ana kawo kullu bidatin dalala ana kawo ne idan wanda yake dalalan ba shine ke bid'ar ba in kana dalala ba ka yin wannan bid'ar sai ka ce shikenan bid'a ne na bata ta kai ga har ana tuhuman mutane shin ya kamata ma ka yi farin ciki da samun manzon Allah wai ana neman hujja ya halatta a yi farin ciki da samun annabi wanda ya gaya maka nan yana iya yin farin ciki duk abin da aka yi masa zai farin ciki in ka kama rodin gina masallaci zai tashi murna alhamdulillah ka taimaki addini Allah sa rodi a zamanin annabi waye mai kera rodi waye mai kera rodi waye mai kera rodin ai ya gaya mana ai sai ta to wannan ai kayan aikin masallaci ne kayan aikin masallaci kafi annabi wa dauko laka da siminti ba siminti laka da tabo mulmula su malam hada da ganyen dabino jajjefa ka hada kai ma ka tada masallacin naka inda zunzurutun sunna kake so mun mai da kanmu wawaye kauyawa zamani ya zo mana da ci gaba musulunci ya ba mu dama amma an kiyarda a karba sai da son zuciya da neman sai ka aibata wasu kan da kai ne masanin addini to abin da zan kira nan shine duk wanda ya ce kullu bid'atin dalala da ita zai na kafa hujja wajen mai da mutane 'yan bid'a da ita zai kafa hujja wajen yin hukunce hukunce ba tare da ya ɗauke ta a fahimtar magabata irin su al'imamu shafi'i al'imamu shafi'i ya fassara menene maganan kullu bid'atin dalala ya ce albid'atu bid'ata ne wanda hatta malamin wanda suka tafi akan kowa dan bid'a ne dan bid'a ne wato basalafin nan ibn taymiya ya tabbatar da cewa wannan maganan an ji ta daga bakin al'imamu shafi'i dama kai ne da an yi magana zaka ce to wannan maganan me ya fahimtar magabata to ga fahimtar magabata bid'a a musulunci ba ana nufin wai duk abin da aka zo da shi bayan manzan Allah bid'a bane ba haka bane domin in an tafi haka to wanda zamu fara daga shi ne alqur'ani domin qur'ani manzan Allah bai gansa a haɗe ba baina ne manzan Allah bai ganshi ba wanda kuma sahabbai suka san shi babu baki babu digo babu wasali wanda sahabbai suka ganshi in ka gani baka isa ka karanta ba baka isa ka karanta ba saboda me yasa ba tsarin ka bane sannan makarantun mu irin wanda muke karanta da Qur'ani babu shi a zamanin Annabi Muhammadu kuma kai ka sani in mutum na yi ana ce masa yana neman lada me dalili ashe bid'a Imam Shafi yace bid'a kashi biyu ne akwai bid'a wanda an yi shi ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma kaifiyar ya bambanta amma na da asali da maksadi irin na zamanin manzo Allah misali yanzu masallaci an yi shi a zamanin Annabi Muhammadu amma a yanzu yadda muke masallaci irin na zamanin manzan Allah ne zamanin manzan Allah ba haka masallaci yake ba masallacin annabi har karnuka suna shiga ko ma irin littafan so eh, eh, Abu Dawud karnuka suna shiga masallacin manzan Allah kai yanzu masallacin nan ba kare ba mutum ma bai wanke kafa bai shiga ya shiga uku karnuka suna iya shiga saboda me yasa tsarin yashi aka yi a masallacin annabi ana iya tofar da kaki menene gafaran mai tofa kaki a masallaci ne ya ibi kasa ya rufe to kai yanzu in shiga masallacin suna yi ja kaki in tofa a bango kana gani za ka sake yin nabi kai na uku a ai kai karshen da ce wannan to ka zo da sabon bid'a kai ma kuskuren shine dole fa musulunci a yanzu na bukatar muharrara fikiran mu muharrara fahimtar addini mu tafiyar da shi daidai da zamani don alkur'ani ya sauka ne wa mutan da da mutan yanzu da mutan gobe duk wanda ya zo alkur'ani damat ina fafa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina izja'at wa lam tadmi ta zo ne tun kafin adawa amma da za a mai da alkur'ani zamanin annabi adamu za ta yi daidai da zamanin da ta zo a yanzu inda aka cire a mai da ta zamanin ai dan yanzu ne aka fara fahimtar ai ma'ana artificial intelligence ko zamani ya goyo ana wani yayi na ai yanda kawai misali mutum kana zaune ai zai komai duk abin da dan adam zai yi yanzu har kwakwalwa an kirkira kawai zai in soyayya ne ma zai maka in labari ne komi zai maka to inda a kai shi AI zamanin da suka gama kwarewar su a duniya to Qur'ani idan su ga ya fi su fahimtar menene intelligent din to Qur'ani daidai da muni idan muka bi da irin wannan fahimtar kullu bid'atin din za mu zarge kanmu mu zarge wayanmu duk mun daura kanmu nan da shinkafa ba ka ci ba sai ka ci irin ta zamanin annabi dan wake ba ka ci ba sai ka bi annabi ya ci kaza yanda da a gasa in dai ba irin na zamanin bane ya zama bid'a rigan da kake sawa ya zama bid'a abin hawan mu ya zama bid'a nan komi da ka sani in dai annabi ake da shi ba in ka dauki kullu bid'atin ka fassara ta a fassarar da kaka da ake na yanzu to duk wani aiki na rayuwanka ba kai saba sai wanda annabi yayi sai ka dole ma makarantar boko bilmarra ya zama haramun boko bil marra ya zama haramun dan annabi bai yi ba sabai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u ba su yi ba kuma sannan ba ma addini ake karantarwa ba bil marra ya zama haramun islamiyya kanta in ka ɗauko tsarin da ake binta ta zama haramun me ya dalili wani yanzu hakan nan yana ganin cewa na so kalaye ina kan daidai abin da yasa na kaya mana shine <laughs> wai yanzu abincinmu me muke ci ne kan daga abincinmu ana cin su biredi zamanin mun nan ne muke cin irwan nan to dukka fa sai an bi annabi ya ci me fassaran hadisin kullu bid'atin dalala kullu bid'atin dalala dukkanin kirkirarren abu bata ne sai kawai ka tsaya anan da an ce maulidi ka ce bid'a ne sai da annabi ba yin addu'a a gida bid'a ne annabi ba sauka alqur'ani bid'a ne annabi ba to kana kirga dai wanda kai baka yi ne ko to in kana gama daga yanda ka gama ne ma in fara tafsirin qur'ani bid'a ne annabi bai ba musabaka ba bid'a ne annabi bai ba hada qur'ani a karanta shi da wasalin sa ma bid'a ne annabi ba annabi ba rubuta hadisai kansu hadisai da aka rubuta manzan Allah sallama bai yi su ba ko ma ka duba sayu muslim ga hadisin eh, abi shahin wanda manzo Allah ya ce oktubuli abi shahin da yawa malamai da suka dauka sun ce ita ce hadisi da ta yi umarni a rubuta hadisi amma an kasance a zamanin annabi an rubuta hadisi yana karba ya shafi a rike alqur'ani tukun a fahimci qur'ani saboda haka kar a yi ta duhinin hadisi a rikita shi da qur'ani yakan karba ya shafi amma abu shahin ne ya tambaya ce annabi ina so a rubuta ma annabi ya ce ku rubuta masa shi ya rubuta mana dukan mu ko abu shahin ya ce ya kasase shi annabi bai rubuta ya rubuta hadisi ba har aka rubuta bukhari fiqh bid'a luga bid'a nahwu bid'a duka da a zo a ce komi bid'a bid'a bid'a ta yaya ya zama komai bid'a fahimtar da aka yi wa hadisin me yasa ka ce duk abinda babu shi annabi bai yi shi ba ya zama bid'a to shikenan komai har abinci ya zama bid'a shan ruwan faro bid'a pepsi bid'a maltina bid'a coke bid'a kun san me dalili ai kun ga kwanakin nan wanda suka ɗauko wannan hadisin har suka ce sun ba su yadda ma a yi boko ba inda a yanda aka fasar hadisin nan ne ake hukunta mu da shi sun fi mu gaskiya don me yasa su kaga sun koma aswaki da shi suke amfani ba su amfani da makilin annabi bai amfani da makilin ba kaya ma sun daina sawa ya su ɗauki wani bente su daura shi kaman da su yi zani dan annabi bai sa wando ba hula ma sun daina sa dai su daura rawani annabi bai sa irin wannan ba takalma ba su saka yare su kirkiri wani abu wanda ya shafi katako katako itace itace ah, duka annabi bai yi ba da kace kullu bid'atin dukkanin bid'a bata ce to ta nan me zilliyan sai ya ce maka a a a a malam malam muna maganan addini ka koma maganan maganar abincin rayuwa me ya kawo taliya a ciki akar maka Allah hankalinsa ya tashi kada hankalin ka ya tashi zai kara tashi dole taliya sai ya shiga ciki dole dan wake ma sai ya shiga ciki wallahi da fadika ma sai ya shiga ciki biredi he ya shiga ciki ka san me yasa dai shiga ciki ai kullu aka ce kullu aka ce yanzu abu ɗaya ne duk wanda za zaka cire shi karamin hadisin sa da annabi ya ce ban da shi shin da annabi ya ce kullu bid'atin diniyatin ne ko kullu bid'atin dunyawiyatin dama wanda ya kasa ta gida biyu ana maganar malaman da suka zo baya sai suka ce kullu bidatin diniyatin dalala kaga wannan san zuciya ne kullu bidatin da malamai sun tawakan akwai bid'a mai kyau akwai bid'a wanda yake mara kyau bid'a mai kyau sun kasa shi gida biyar irin su yin passport da aka je aikin haji bid'a ne amma wajibi ne dole hikayi karanta alkur'ani a rubuta shi da wasalin nan a bawa bai yara bid'a ne dole sai an yi dole sai an yi shi yin amfani da kuɗi irin wannan namun shi ma bid'a ne amma dole ne fa sai an yi shi ababen hawa irin wa'annan ka hau jirgi ka je bid'a ne dole sai an yi shi don qur'ani yake cewa wa fin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damirin damirin nan raƙumi ne amma yau ka tsallake ka hau jirgi ya zama bid'a dole amma sai ka yi shi yanzu ka isa ka ce to shikenan ni bari yi amfani da ayan dan kar ka ce min dan bid'a sai ka haura komi gobe Allah kana zuwa bakin boda wallahi in aka shaƙo wuyanka kai sa'a ɗaya zaka ci ya zama Allah ya taimake ka da passport ɗinka a tare da kai ka ki kai bid'an hawa jirgi ka bid'an hawa raƙumi da passport ɗinka in ba ka ba wallahi ka samu harbin ka za yi za a ce ga wani ɗan ta'adda dan daga red line no no going area zaka gani red line ne kana wuce wajen wallahi shikenan sai dai wani ba kai ba maganin gaskiya ne to wannan malamai sun ware irin su al-izzu ibn abdussalam sun yi bayanin menene bid'o'in nan akwai bid'an da dole ne musulmi su yayi daga cikin sa shine irin wannan makarantu na islamiyya bid'a ce duk wayanka da ka yi da zilliyanka bid'a ne zaka kawo makarantar da annabi ya bude islamiyyan su waye malaman duk bid'a ce manzo Allah a masallaci kawai ke zama a nan ne makarantar nan ne makarantar nan ne komai masallacin annabi ne nan ne kotun manzan Allah nan ne mahakamarsa bai ware wani waje ya je wai kotu bane wai na musulunci a babu wannan magana duk abu ɗaya ne masallacinsa nan ne kaji na farko sannan akwai bid'a wacce take sunna ne in kai ta ma ka samu lada yanzu irin wannan rabon shingaban da ake yin wai. <laughs> Allah ya sauke wallahi muna da son zuciya akwai bid'a mustahabbiya wanda wannan fa malaman musulunci ne suka tafi shi yasa al-Imam Shafi ya tafi sunna bid'a kala biyu ne akwai bid'a mai kyau duk bid'an da take da asali a musulunci wannan bid'ar mai kyau ne duk bid'an da take da asali a musulunci kamar yadda na fara gaya muku gina masallaci ai tana da asali a musulunci amma kaifiyar ne aka canza shi in dai abu na da asali a musulunci maksadinsa mai kyau ne kuma na da asali to ko da a ce ya samu wani canji wanda ya zama daidai da zamani wannan abin yana nan abu ne mai kyau amma kuma sunan shi na nan a bid'a kamar yanzu irin sallan tahajjud bid'a ce amma da ke sallan tahajjud alhamdulillah ba sai mun taba yan uwanmu ba amma alhamdulillah sallah ne wanda shi ma alhamdulillah ko ai ana yi ana yi a karamar amma ka kawo ka ka ce min wai sunna ne ni za ka kalli ni ka ce mun sunna ne tahajjud ka ce min tahajjud sunna ne bayan wanda ya fara yi cewa yayi ni'matil bid'atu hazihi sai na umar ma a fahimtar sa bid'a ba kala biyu ne akwai bid'a ni'imat akwai bid'a bi'sat ni'imat da bi'sat kar ka kawo wani hadisi alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin a to shi ka fi shiga na sunna yace bid'a na'am ka fi sayyidina umaru sunna yace maka bid'a ne wannan ya ce fa ni'matil bid'atu kai kuma kace ma alaikum bi sunnati yace to wannan ba cikin sunnan ta kun eh sai da shi ya gane wannan bid'a dan da kansa to anan ma sayyidina abubakar radiyallahu anhu haka ya faɗa saka yan uwa maganan a je gida a karanta alqur'ani a sauke shi ga mai ra'ayi ya je yayi ga mai girmama alqur'ani ya je yayi don in baka ma yi ba ana wanke gidan wankin gidan da ake yi shi qur'ani ake zuwa karanta in duk wanda ya gama gida ya an kira masu kilin din nan kamfani ne ma guda me sunan su kilina sukan zo da kayan ruwa da kayan me su feshe feshe saboda kar a samu irin su tsaka da su magwaiba da wayaye su zo su kwalabiya su zo su cika maka kana cikin bace da dare ka ji wani abu a wuyanka amma gan mu a lokacin kuma kana so ka karanta alqur'anin kuma ka gida daga farko a ruwan alqur'ani yanda za a kore su tsaka su me ya zama baka dage an samu nasi ba in an ji an sauka alqur'ani kai dai abin da zaka ce wanda ya je aka sauke masa alkur'ani to idan dai ya ce haka ake a zamanin annabi ba a yi haka ba maganan kenan amma kuma ai abu ne mai kyau a je karanta alkur'ani yanzu qur'ani ko a kasuwa ne aka karanta abu ne mai kyau sai aka da Allah yan uwa mu sani kalmar bid'an nan da an ci kasuwa da ita amma fa yanzu ba za a ci kasuwa da ita ba kuskuren da yasa ba za a ci kasuwa da ita ba yanzu shine duk mun bude ido kana ce zabi bid'a ne ba za mu tsaya baka wajen kai mu ce kaza bid'a ne eh <laughs> maulidi bid'a ne haka ne musaffa da ne ai mai ne shi musabaka da ne shi yasa alhamdulillah yanzu an samu masu fahimta da adalci yanda yace maulidi bid'a ne zai ce amma fa ku yan waku ya hakuri mu ma musabaka da muke yi bid'a ne kaga ya balansin ya balansin to ko ku ku daina yi ku zo ku ta sai wani bid'a ne nan ma kana gama musabaka ya mu dauko wannan uku za mu ce islamiyya ma da ake dan yin nan bid'a ne eh, kuma kowa sa yana yi in kana ganin wannan mai sauki ne mu zawo mu ce masallatan mu duka na bid'a ne kap na bid'a ne balle ma masallatan yanzu ma malam ai ya fita ma daga haddin bid'a ya shiga wani haddi mai muni ma malam masallaci baki da hanci baki da hanci da a garin nan masallatan juma'a nawa ne gaba ɗaya mu a yarantan mu mu da a yarantan mu a garin nan daga masallacin fada sai masallacin ajiya a dai nan tsayin garin nan fage nan ko sai masallaci nan na isa ka jibirin wanda malam ke jar sallah sai sai ina mudalon akwai mudalon lokacin ko ba mudalon ko sai daga baya sai bariki sai kuma can in ka harba hanyar titin kofar gombe har ya tafi can babu ko daga nan ya tafi har wintin dada to ayan bar gari kuma yi <laughs> amma malam da lokacin ana so akwai yanzu a ka'ida masallaci biyu a gari ma na farko ne na suna sauran duka da bid'a aka gina su kuma wannan haka yake sai dai ka yi fahimtar da za an yi a zamanin sai na usmanu eh daga baya shi ma zamanin sai na usmanin uku aka yi ko goma yanzu a garin nan ni na sani ba kungiyar da nake ciki ba akwai kungiyar da alfahari ne ma muna da masallaci dubu talatin da nawa a kasan nan a garin nan da ka ce muna da masallaci ɗari biyu a cikin garin nan na juma'a fa kuma duka in an tsaya da ayi maganar sunna ni ne dan bid'a kai dan sunna sannan dan sunna dukkanin mu yan sunna ne kakura kawai in dai aure ya aure mu shikenan amma idan aka tashi anan ina la ilaha illallah la ilaha kace min kai dan sunna ne ni dan bid'a ne zan shake ka da dalili sai ka mun me yasa kai haka wannan shine kai gaskiyar magana saka abinda nake so in ƙara rufewa nan kun ga alqur'ani shine mafi girman littafi amma idan ka matsa maganan bid'an nan ka matsa duk musulmai sun koma cikinsa wanda ya fara ɗugu da wasali da baki wa alkur'ani hajjaju ibn yusuf ne sakafi hajjaju din nan ma malamai ma suna shakkun ma imaninsa ma tukun ma ana ma shakkun imaninsa saboda irin ta'addanci da yi da zub jinin da ya musulunci ya kashe manya-manyan tabi'ai har a sahabbai har irin su sai na anas ibn malikin sai da ya taɓa musu wulakanci da rashin kunyan da ya shaƙe gemunsa ana sai ce ni kake kama gemuna ya ce wallahi da yahudawa da su ji labari a ce wannan ya rayu da annabinsu da sun girmama shi ya ce amma ni na rayu da manzan Allah ba ka bar wanda ya rayu da annabi Muhammadu ba Anas bin Malikin labari ya ɗauka aka kai ga Abu Ja'far al-Mansur aka kai ga na gaban shi waye sunan shi Hajjaj ibn Yusuf Sakafi ya rubuto masa takarda ya ce ya kai dan kan hanya dan tasha ya kai mara kunya dan birrai ya mai wulakanta sahabban manzan Allah ka je ba takalmi ka kifu ka shi hakuri ko kuma kafin nan kanka ya shi hakuri ai kafin ya ankara yana kofan gidansa a nasubin malikin sai ga hajjaji bin yusuf kafi ya zo yana bashi hakuri ce eh, kuma sarki mai girman kai shi ke ba hakuri kafin mai aikan ya zo shi ya riga shi isowa ya kashe irin su manyan sahabbai irin su jubair a ah, wanda ke ce mishi shaƙi ibn kusair ma'ana ah, ah, in an ce kafiru kaga jubair kenan in an ce shaƙi sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair din nan babba ne amma irin kisan wulakancin da ya masa wanda ya addu'a ya ce ya ce kai dai daga ni ka na kashe kowa kuma daga shi din bai sake kashe wani ba ya kashe sama da mutum dubu wasu su sahabbai ne wasu su tabi'ai ne a lokaci daya ba wai ma wai ka ce a kwanaki a lokaci daya kawai yasa ka yadda ka radda ko kuma in ba ka ba kai ka ne sai ka ce eh tunda na saba maka na radda yace to shikenan je ka sake karɓar musulunci kawai ka saba masa yace musu kun yi fada da ni ba ku yarda da mukami na ba to kun kai yanzu ka zo ka yarda cewa ka radda wannan fada da ni da kai wani ya duba ya ce shekara arba'in ina musulunci yau kawai dan na fada da kai ka ce na radda sai ce ban yi da na radda ba baka yadda ba eh to shikenan sare kan shi tsaddi a cire ma kai kai kuma ka ce a a gaskiya an da wannan ne na radda kawai amma yanzu a bani musuluncin sai karɓar musuluncin ka ce to shikenan daga nan dai ya sa ma kaskanci a rayuwarka kai ka taɓa yarda da kanka radda wannan abu ne mai sauki daga cikin abin da yi banda irin kuskurensa na kin iyalan annabi wanda wannan ni ba ina aibata shi bane malamai da yawa suna yafe kurakuransa duba da hidiman da alqur'ani amma ɗigo da aka yi a zo a saka alkur'ani sumuni waƙafi mene da mene duka baya zamanin manzan Allah ba duka ba a yi a zamanin annai muhammadu ba wannan kai kake ce bid'a bid'a abu ne wanda ya kasu kashi biyu shi yasa annabi ya bayanin bid'an a hadisi shi da kansa ya ce man ahdasa fi amrina haza sai taksisi ya ce ma laisa minhu ka san ma'anar malaisa minhu shine fa kai ne ka zo ka kawo wani abu cikin addini amma abin da ka kada shi asalinsa bai cikin musulunci shine maganar manzo Allah hadisin da ake maganar ta bayani amma idza kana minhu fa maqbul shi sai ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wanda ya sunnanta wani sunna mai kyau a cikin musulunci ba fa cewa kada ka ce to ai ana nufin sunnan annabi wanne ce man ahaya sunnati man haya sunnati wanda ya raya wasu nan amma man sanna wanda shi ya kirkiri sunnan ya tabbatar da take musulunci wanda suna nan da yawa sunnonin suna nan da yawa daga cikin su akwai sunnan a gaban masallaci a yi cub din nan da ake yi me sunan shi wajen shigan limami wannan gaban limamin babu shi da a zamanin manzo Allah babu shi gashi har Madina yanzu akwai shi babu shi bid'a ce shi ma a zo a gini manara ai hasumiya babu su shi yanzu an zo yin su kuma duk wanda ma aka yi ba ya kada ci ma kamar coci aka yi in ba a yi ba a ce balle irin su kananan didoyi manyan girma ka irin saka su tayar su irin saka su kabir irin su saka fenti irin su saka wuta da koyaye wanda muke a wajen maulidi aka bana a masallaci duk wannan su ma bid'a ce shawarin da wato wannan magana tana da faɗi musulmai su kiyaye kalmar bid'a bid'a din nan su koma wajen malamai irin su al-imamu a koma ga irin abin da suka faɗa a cikin al'itisam ka ɗauko irin su al ibn abdussalam shaikh isman bin fodiyo radiyallahu anhu wanda shine mujaddadin addini a ƙasar hausa ɗin nan shehu dan fodiyo ya rubuta ihya sunna wa ihmadul bid'a littafin da ya ta akan raya sunna da kashe bid'a ko ma ka gani shi da kansa ya yi bayanin bid'a kashi kashi ya kawo bid'an da wajibi ne mutum ya yi daga cikin wannan bid'an lallai akwai tsarin aikin hajji lallai akwai tsarin karanta alkur'ani shi yasa kwanaki mun ɗauki karatu mai suna yan bid'a da rigan ahlus sunna ba mun yi ne don muzanta wasu ba mun yi ne domin kowa ya ji cewa yana ciki in kaga kana ciki in ka yadda to in ka ce kai ahlus sunna ne ko ka yadda cewa wancan fahimtar malamai zaka bi shikenan in baka fahimtar malamai ba ka ce wai dan duk wanda ya zo ya saka abincin da bai kama maka ruwayan wannan abincin ba wallahi bid'a yake ci wasu zo su samu sai tuna aisha a ƙarshen maganin da zan rufe suka ce muna so ki mana abinci irin na manzan Allah ta ce ku za ku ci abincin annabi bayan rasuwan manzan Allah wanda a ciki hadda kaninta suka ce mu gaskiya muna so sai mun ci irin test na abincin manzan Allah ta ce wallahi ina ganin ku ba za ku iya ci ba ta ce to amma shikenan ta ɗauko dandakakken sha'ir ko aka ɗan daddaka aka jijjiga aka ɗan bubbusa ta ce gashi ku ci suna ci fuskan suna haka haka suna ci fuskan suna haka haka su ne suna ci dan sunna ne sai suka gama ci ta ce musu ai ba ku sani ba ana ce manzon Allah yana cin kaza annabi bai taba cin abinci iri ɗaya a rana ya koshi ba bai taba ba idan ya ci abinci bayi cin abinci ya ci ya koshi iri ɗaya bai taba yi ba in ya ci abinci da yawa so ɗaya ne abincinsa na rana tsarin cin abincin mato ko irin nasa kake ci tsarin cin abincin na bida kake yi mu da muke yin 3 meals malam a rana malam wani ma sai sabon wallahi season a ci da safe a ci da safe safe a ci da dan safe a ci da rana rana a ci da dan rana a ci da dan rana rana da ranar mai zafi a ci da yamma kai akwai ba 9 fa wallahi hagu da dama gidan yunwa malam saka malam mu yi hakuri addinin nan kada mu yi zafi in kai zafi to yanzu zafin za ta zo ta cinye ka da aka ga ka malami ne ana ganin ka da kima muna mutunta ka muna ganin kiman ka amma mu dinga maka tambayoyi ka rasa inda za ka yi da mu kuma tambayoyin nan ba su da amsa ba su da amsa saboda me yasa kai ma ka yi son zuciya ne saka kar mu yi son zuciyarmu idan kaga wani na yin abin da kai baka gane ba ko baka yi to daga cikin adalcin da za ka yi in kaga dama ka ce a tambaye shi in ko ba za ka ce a tambaye shi ba faɗi dalilan da ya bayar amma an ka soki abin ga baki daya kuma ka san na da hujja to ka shirya wa harin da zai juyo maka da dalili wannan shine magana saka yin addu'a a gida sabon gida a je a soki alkur'ani ko tsohon gida ne ya halatta a musulunci ya halatta a musulunci abu ne mai kyau ya fi aje a yi kiɗa in ba in ba soki qur'ani ba kiɗa kake so aje a yi ana yin kiɗan shi ma ya ce bid'a ne ka gina gida a kira mutane a karanta alkur'ani abu ne mai kyau kai ko baka gina ba ma eh wallahi in an baka nema kai ma da aka baka aka kalla na baka shawari a gayyaci makaranta alkur'ani zai su karanta wallahi kuma yana da kyau a karanta don akwai kwankwamai da gaske akwai kwankwamai saka mutum yayi kokari ya raba tsakanin 'ƴa'ƴansa da rayuwar aljanu da shidanu karshe daga baya kuma ka baka ce tunda muka da gidan nan ne yaran yake ta birkicewa to ya bare birkice ba an bar shi babu karanta alkur'ani saka ka yi ta karanta alkur'ani wannan abu ne mai kyau Allah taimake mu da ana ganin wai kaman wai kasuwanci ne wasu suke ka san da an zance ya karanta alkur'ani tsakani da Allah akan zuwa ibi almajirai ne wannan matsalolin da ke faruwa kenan ni da yawa na tsaya na yi lissafi a addinin nan sai na kula da yawa zafin aƙida wallahi yana faruwa ne daga bambancin ra'ayi malami hukuncin da zai yi wa matsala ɗaya sai ya sha bamban sai ya sha bamban Ɗan ƙwaya nan ƙwaya ya idan zai masa hukunci in ya ga su ɗaya sai ya bi ƙwayan da hikima na ga malamin da ya ce ai da ɗan ƙwaya ɗan sunna ji ma ɗan ƙwaya ɗan sunna tun a tun sifan kawai na gane cewa wannan ya cuci kanshi manzon Allah ka ce wai da ɗan ƙwaya ɗan sunna gwara ɗan ƙwaya ɗan sunna ya fi mahaddacin Alƙur'ani dan bid'a shi ma da shi alkur'ani sifan shi dan bid'a shi kuma dan kwaya dan sunna abu kuma Allah mu yi kokari mu canza addinin da aka yi irin na yayi din nan mu yi addini irin na da sak yadda manzan Allah ke karantarwa babu tsanani ladarar kuma wala dirara to kun ji da alkur'ani dai asalin alkur'ani din nan ga yadda yake abu ne wanda ana karanta shi ne kawai fi sudur me Allah ya mana wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubdiluna bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin allazina utul ilm hadisai kuma su kan ma kai in aka ci zabi tarihin tara hadisai shi ma kai mamaki to wannan mun faɗi na alqur'ani ne fa ba mu faɗi na hadisi ba na hadisai ana gani kamar ma muwatta malik kusan ita ce dai mafi tsohon littafi duk da cewa an ce kafin al'imam malik akwai wanda suka rubuta amma nasu bai wanzu kamar na al'imam malik ba to al'imam malik din shi kanshi haihuwansa sai bayan hijira ya ce kar casa'in da uku a wani ruwayar casa'in da uku shi imam malik din fa sai bayan manzan allah da shekara tamanin shekara tamanin har da kusan da ce nawa mazala shekara goma a madina to kusan tamanin da uku to kuma aka haife shi ma to shine ya dawwana hadisin saka dan Allah da annabi abin da ya sauka nake ta dan sassautawa mu fahimci wannan matsalar matsala ne da a samu ta karo a samu kusanta musulmai kar ya zamto ko in dai wani abu ya girma gaba na duk wanda ba na gida na bane na baje shi amma na gida na kuma sai in girmame ta in karfafe ta ce wai dan kwaya dan dan sunna da dan kwaya dan sunna da mahaddaci alqur'ani dan bid'a kaga sifan ma gaba ɗaya ba su kama ba ba su kama ba Allah sauke amin to shine Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa inna dina inda Allah islam lalle addini a wajen Allah ɗaya ne musulunci ne kai kaga dama ka kira kanka da kowane irin suna kaga dama amma dai addini a wajen Allah menene musulunci duk sunan da dama kaga dama ka kira kanka shi yasa in an ce wannan musulmi ne duk yanda za a ji a dawo kun haɗu ko ina za a ji a dawo sai kun haɗu ko gaskiya ta haɗa ko wahala ta haɗa ku wannan gaskiya ne in ma wata rana a tare ku a moto kai da shi kuna la ilaha illallah la ilaha illallah karshe ku raba ta ah, bala ashe duka mu ɗaya ne ma wallahi kai yanzu irin garuwan da ake taron musulman nan kai saka lokacin musu wai kai dan aqida kaza dan aqida kaza ne ka manta lokacin da wasu abuwa suka faru a wani gari makwabtan mu nan karshen ta malam musulmi dan dariƙa shi zai je ya tsaya yana duba wa dan uwansa dan izala shi kuma dan izala in an gama sallah zai zo yana Allahu akbar a masallacin dariƙa ana wazifa yana kalla musu hanya sai da sun hadu da al'aduwul mushtarak wallahi ku rarrabu in bi ku ɗaɗɗe in ɗaɗɗauke ku <laughs> shi ne shaɗan haka ne Allah ya faɗa wala tanaza'u fa tafshalu sahabar hukum kada ku yi jayayya ku rarrabu duk yanda muka tafi in an cewa na musulmi ne tuna da wani alfarma a wajenka Allah ya taimake mu Allah ya ce wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum lalle wanda aka ba su alqur'ani ay littafin at-taura da linjila ba su yi sabani ba sai bayan ilimin ya tabbata son zuciya da zalunci da hassada yasa suka dinga rarrabewa wa man yakfur bi ayati Allah duk wanda ya kafirce ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisabi Allah yana iya hisabi da gaggawa zai hukunta shi Allah kaka hukunta mu Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah kaka kama mu da laifin da bamu iya ba الله عبد ما كان لي في مالا كافي منا فإن حاجوك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد Ubangiji madaukakin sarki ce, fa in hajjuka annabi idan wa'innan mutane suka ci gaba da jayayya da kai muhajati kamar yadda muka faɗa a baya shine ya faɗa su masu faɗa. to fa kulka ce musu aslamtu wajhiya lillahi ni na mika wuyana na yi imani lillahi ga Allah aslamtu wajhiya lillahi shine ni fa na imani da Allah in kun ga dama ku yi in kun ga dama kar ku yi dama inna dina inda lillahi al-islam menene ma'anar aslamtu na mika wuya na mika wuya na kuma bi abinda Allah ya faɗa kar ku yi imani tunda an kure su lillahi na bi ga Allah wa man ni duk wanda ya bi ni ma dama ni din nan ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ni da wanda suka bi ni duka mun yi imani da Allah mun yadda akan musulunci muke wa kullil ladina utul kitaba amma ka gaya ma wanda aka ba su littafi su yahudu da nasara a aslamtum a aslamtum anan da ka ce istifhami Allah yake amma ba istifhami bane wannan istifhami ne wanda ake sigatul amri ne al'amur ne bi sigatul istifham umarni ne amma akan yi shi ta saubin istifhami misali kamar yadda Allah subhanahu wataala ya dinga mana bayani karshe sai Allah ce fa hal antum muntahun yanzu ba za ku bari ba anan abin da ake cewa ku bari irin wai innan istifhamin in sun zo ba ana nufin wai tambayan ka ake a aslamtun ko da ku musulunta to da ka faɗa ka da san cewa kai ba baligi bane kana faɗin haka za ce to wannan ba baligi bane ko kuma bai ɗau qur'ani a gaban malamai ba he kaga abin da ya kamata a larabta ce da wanda ya dage ce a ah, aslamtu alifun wannan yana nufin cewa a ah, harfu istifhamin ne aslamtu ku musulunta shin ba ku musulunta ba a kai kuskure a aslamtu ku musulunta umarni ne wannan amma umarnin mai zafi kenan wa qul lil ladina utul kitaba al ummiyina aslamtum kai ku musulunta wannan umarni ne Allah ke ba su fa in aslamu in kun in sun musulunta faqad don sun shiryu wa in ta wallo amma in suka juya baya ba su musulunta ba fa inna ma alaikal balag annabi kai hakuri ba waje kai ka isar ka san daga Allah ya ce a baku waje to kai ka san cewa wajen ba naka bane shi yasa in ka Allah ce zarni wa man khalaqtu wahida to gaskiya cewa ubangiji a sa dai wani a sa annabi a tsakani ya zamo duk abin da za a yi manzan Allah shi ne jagora na to nan da sauki amma ka ji Allah na ce wai manzan Allah ka bani gu to wallahi za a zara din rahama ne kuma za ka fuskanci hukuma ne ce fa in aslamu faqad da wai in tawallo idan sun juya kuma fa inna ma alaikal balag kai baka yi komai ba dama ka isar ne kawai wannan ayoyi idan mutum ya ji Allah ya ce fa inna ma alaikal balag da irin makamantansu wanda zaka ji Allah subhanahu wataala yana nuna wa manzon Allah in ka isar shi kenan wannan ana ce masa ayatu tasliya ne ayoyi ne da Allah yakan ga manzon Allah domin ya lallabe shi ya rarrashe shi annabi yana da tsananin son ya ga mun bi shi mun yi imani mu kuma muna da taurin kai taurin kai na mutane manzon Allah yana kokari ya ga mun yi imani amma kuma ga kowa na taurin kai san zuciya yana jan wannan na jan wannan annabi fisgo ka kai ma ka fisge ka je ka kama san zuciya ya fisgo ka manzo Allah ce inda ka san fada wuta haka muke to shine Allah sai ya ce to annabi ya bar mu amma annabi to sayin me yake sai ya ƙara jawo mu shi yasa manzo Allah yakan shiga damuwa akan sai mun yi imani har Allah yake cewa la'allaka bakhi'un nafsaka yanzu annabi kashe kanka zaka yi da ka kashe kanka ne ba su imani ba ai kai ka isar ba su kawai in sun ki shi kenan ka bar ni da su shi kuma Allah ma daidai kowa ne Allah mun tuba Allah ka sa manzo Allah ya zamto mu ya zama duk abin da za a yi da sa hannun shi ya zama kuma za ka yafe mana wallahu basirun bil ibadi Allah yana ganin abin da bayi suke yi kuma zai musu hukunci daidai aikinsu إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ۖ فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم to alhamdulillah za mu tashi a wannan aya gobe kuma albarka na sallama kamar yadda kullum muke ta gaya mutane za mu hotman wannan tafsiri ranar asabar insha ranar 27 za mu yi hatiman wannan tafsiri Allah kuma ya taimake mu Allah sa mu dace kafin na gama mika abu zuwa ga mai tambaya ina so na mika godiya wanda wannan godiya ne na musamman ga wasu daga cikin 'yan uwa musamman kungiya na ansarul faida a tijjaniya wanda suke da wato branch a bauchi da kuma mafaka a waje daban-daban a abuja kai ko wanda alhamdulillahi sun yi abin ayaba musamman dai ni na shaida da yawan kuma al'umma sun shaida sun kawo kayan abinci shinkafa buhu buhu buhu buhu buhu kusan buhu casa'in wanda kuma alhamdulillahi an rarraba su wasu har daga nan dai da a ce zuwa abuja tun da kamar akwai zawiyoyi da aka raba buhu goma goma saboda aikin da za su ina tani a daren nan ne ma ya isa abuja a daren nan yanzu wasu kuma wanda suka rage a nan gari an kai wa malamai da wasu wanda suke membobi na wannan duk domin a an samu wannan alkhairi ya watsa cikin al'umma to alal hakika gaskiya muna musu godiya na musamman game da wannan wato namijin kokari da suka yi wanda a wannan lokacin ba kowa ne yake yin irin wannan aiki na ciyarwa ba gaskiya al'amari ne wanda abinda za mu ci allah saka musu da alkhairi allah kuma ya ninka arzikinsu wanda suka yi wannan aiki kuma allah ya saka musu da alkhairi su kuma manufansu na alkhairi da suke da shi a cikin al'umma baki daya allah ya taimake su ya karfafe su duk da cewa dama sun ce sunansu ansarul faida ne amma suna aiki ne na musulunci ga baki daya su ne wanda suke yin maulidin manzala na ƙasa ga baki daya sannan kuma suna ayyuka wajen wato neman wato wa musulunci haƙƙi musamman a wajaje daban-daban daban ta yadda yaren ma wasu ma ba kai ba to muna fatan allah saka musu da alkhairi allah kuma ya taimake su muna musu kuma godiya da wannan namijin kokari da suka yi mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka alqur'ani na'am assalamu alaikum wannan speaker mhm. assalamu alaikum mai tambaya na farko yana cewa ina ma ambassador barka da wannan lokaci da fatan ya sha ruwa lafiya ya ce ni ne iyayena sun rasu duka biyu idan na yi musu sadaka da niyan allah ta yi ladan gare su ko kuma in musu addu'a shi ya fi to in kai masa rakan baraka don bane kada shi ya yi wa mutum wa'azi a maimakon ka tara dukiya zaka bar kuma ka ce barka addu'a me ne sahabbai suka yi zahaba ahlud dusuri bil ujur suka yi sadakan kuma suka yi addu'a ka hada biyu shine yafi tunda shawari kake nema ka hada biyu shine yafi dama manzo Allah ya ce idza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salasin idan dan adam ya rasu aikinsa yakan katse sai guda uku daga cikin manzo Allah sai ce awwaladun awwaladin salihin yad'u lahu da na gari da yake masa addu'a to amma ba iya addu'a fa da na gari yake yi ba daga ciki da na gari yana iya yi ubansa aikin hajji kaga ai ba addu'a bane kawai da na gari yana iya tonur bohol wa iyayensa da na gari yana yin wakafi ya ce ladan wa iyayensa da nagari yana yin hubusi ya ce ladan iyayensa to haka da nagari zai yi sadaka ya bayar ladan Allah ya kawai iyayensa Allah ya taimake mu na'am tambaya na gaba ya ce salam da fatan malam ya sha ruwa lafiya ni ne na samu raka'a uku na isha sai na sallame tare da liman idan na tuna na cika ɗayan shin zan yi wani abu ko kuma eh, ba kabli ba ba'adi ko kuma eh, haka da ya rubuta to maganin eh, sallah ne sallama a raka uku kaga ya yi sallaman kuma bai dawo ba a matsayinsa ya rage ya rage sallah bayan ya rage sallah to tambayan tana da bayani shin yaushe ya tuna shin yana wajen ne a zaune ya tuna ko kuma bayan ya tafi yana wani garmodansa ya tuna to mafi ingancin magana wajen malamai na mazhaba in dai ka tafi kana wani garmo danka sai ka tuna a wannan lokacin sallan nan ta ɓaci maka sai dai ka sake amma idan ya zamto a wajen ne ka tuna ba ka yi nisan zama ba wani abu bai shiga ba to shikenan sai ka tashi sai ka ciki ta wannan raka'an sannan kuma sai ka yi sujadan zuba nika za ka yi sujadan badi allah ya taimaka mhm. tambaya na gaba yana cewa salam da fatan malam yana lafiya shehu menene hukuncin wanda ya ce shi dan ɗarika ne dan faida ne amma ba shi da aiki sai aibanta yan faida wa menene hukuncinsa to ai daga wani ya da shi ba dan dare ba ne mm-hmm. ai wanda yake yin abu baya aibata abu wannan ko ya zamo ragon uda ne shi ta baya fari ta gaba baki ko ta gaba baki ta baya fari saka daga cikin alamun mutum bayin abu da gaske ko da musulunci ne kaga mutum yana ta jawo musulunci zagi kai ka san cewa yana da munafanci a zuciyarsa balle kuma sha'ani na tariƙa wanda a ka'ida ba ka zagi wani ba ma balle ka jama wanda kuma su kuma su ba su zagin wani zagi Allah ya tsare mu na'am tambaya na gaba yana ce salam Allah ya kara wa maulana shek lafiya menene hukuncin tahajjudin mata eh, da ba su sallan farilla wai menene hukuncin tahajjudin mata wanda ba su sallan farilla sai dai su yi tahajjud shi ne tahajjud yanzu muka faɗa tahajjud din nan ba sunna ne ma'ana an ce ba sunna ba ma'ana manzan Allah ba shi ya tara ake yi a kaifiyar yadda muke yi ba amma tahajjud yana da asali a musulunci asali ya ke da shi a musulunci sai aka bid'a ne mai kyau to <laughs> wanda ya ta da bid'a ne mai kyau sai aka alhamdulillah duk wani tahajjud dan bid'a ne mai kyau sai dai mata ba mata ba ai ko namiji ne a ce baya yin farilla amma yana ta ka san kaman wato kaman mutum ne shi bari ka ji sallan nafila ba ya shiga ya farilla ya karɓu idan kai in baka yi farilla ba to ko kai nafila ba ita ake so kai ba kamar yadda mu a mazabar imam malik yanzu sai baka yi sallan isha'i ba da ka tashi kai asuba asuban ai he ka sake ta an fahimce ne ko da kai azhar ka tashi ba yi azhar ba sai kai kai la'asar ga farilla ne ai ko to wannan la'asar din da kai ba ta karɓu ba haka da ka je kai magariba ka tuna kai azahar din ba wannan la'asar da magariban ba su karba ba he ka je kai isha'i ka ka mu yi kokari muna cika farilla kafin mu je mu yi sunna sai ka tahajjud lalle bid'a ne mai kyau wanda ya kamata ana yi dan tarawih ma dai sai na Umar ya ce ni'matul bid'atu hazihi tarawih ba kenan to balle kuma tahajjud wanda shi da yawa ma a mafi ingancin magana na manzon Allah ita ce tarawih shi annabi bai da wani abu wai tahajjud tarawih bayanin bid'a ko to ba kowane bid'a muke aibatawa ba rabbana hab min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وحرنا عبدنا وحدنا كبيرنا سنة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين